Sharif Nastura Ashir yana ɗaya daga cikin jigajigan gamayyar ƙungiyoyin Arewa, wacce aka fi sani da CNG a Turanci, kuma yana cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar lumanar da aka yi a Katsina, kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Suleiman Abdulaziz ya mani ƙarin bayani. alal hakika jiya bayan an gama zanga-zanga an tafi da nastura ashir sharif yan sanda sun tafi da shi to amma ba kamar yadda ake cewa wai an kama shi ba in an ce an kama shi kamar an je an kama shi a filin zanga-zanga ne ba abin da ya faru kenan ba mu ne da kanmu bayan shi kwamishinan yan sanda shi ya tari masu zanga-zangar nan ya musu jawabi muka ce to bari mu je mu yi mishi godiya yanda ya ba mu haɗin kai da mutanen shi aka yi zanga-zangar nan cikin lumana wanda ba taɓa zanga-zanga na lumana irin wannan ba muka je ofis sharif din muka zauna muka bayani muka gode mishi muka gode ma yan sanda muka bashi takarda da zai kai ma gwamna sai kuma sai ya ce mana ai IG ya ce yana son ganin shi sharif sai muka ce to shikenan ai muna da motocin bolu mutum tafi sai ce a ai akwai mota da aka tanada da za a je da shi kun ga yaudara ce kawai da cin amana wanda kuma mu wannan ba zai dame mu ba sannan kuma wai a yanda muke samun bayani shi ma wai tuhuman da ake masa sun hada da wai ya zagi femi a deshina ma'aikacin fadan shugaban kasa wanda ya zagi Profesa Ango Abdullahi aka tare masa wai shi laifi ne wannan kuma ya hada zanga-zanga zanga-zanga da ba a taba irin ta ba na lumana a kasar nan duk duniya kowa jaridun duniya sun bada shaidan haka shi ma kuma shi yan sanda bada shaidan haka kuma shi yan sanda na jihar Katsina shi kuwa masanin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya yi karin haske akan abin da kundin tsarin mulkin kasa ya tanada a game da kama mutum ko kuma tsare shi a hukumance wato daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya idan ma ana zargin ka ne akan wani abu to a cikin awa 24 a gabatar da kai gaban kotu a maka bayanin laifukan da kai a kuma baka hurumi na dama na ka kare kanka wala Allah ka dau lauya ya kare ka ko in baka da karfin lauya wajibi ne ga hukuma ta dauki lauya ta baka wanda zai zo ya kare ka wannan abu ne wanda yake sun yi abun su daidai da hurumi na tanaje-tanajen tsarin mulki ana neman izini ne idan ana tunanin wannan abun zai iya kawo tashin hankali ko kuma zai iya kawo bambancin ra'ayi tsakanin kungiyoyi kungiyoyi har a ji a rigima ko a tada hankalin ƙasa da kwanciyar hankalin jama'a. A lokacin da yake tsokaci akan wannan batu mai magana da yawun kungiyar dattawan Arewa Dr. Hakim Babu Ahmad ya yi tsokaci yana cewa ni da abin da nake cewa shine a karkashin a zaman da muke yanzu muna mulkin demokuraɗiyya ne kowa yana da yancin shi ba a kamu na nuna karfi kuma ba a yin kama karya ko ni ne ko sharif ne ko Mawa ne, ne yan sanda suka ga suna da hujjan su gayyace shi ko su kama shi su kama shi su yi mashi tambayoyi amma kada a ci zarafin mutum kada kuma a karya doka wurin neman gyara kawai abin da zan ce kenan na yi kokarin samun bayani daga bakin mukaddashin kwamishinan yan sanda kuma mai magana da yawon rundunar yan sandan kasar frank mba amma kokari na ya ci tira madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya